Yau ne aka sallace ranar da aka keɓewa 'yan gudun hijira a faɗin duniya baki ɗaya a ƙasar Nijar su dubu ɗari hudu suke kuma suna buƙatar kariya da jinƙai a cewar wakiliyar ACR da ke nan Nijar. Ƙasashe da gwamnati mambobi na OEF a sa masu murya ga ƙara ƙoƙari ga ilmantar da 'yan mata kuma da baiwa mata horo kira ne da aka masu jiya a Injamena a yayin babban taron na OEF. Doka bisa gudanar da bautawa addini a niger wadda 'yan majalisa suka amincewa ranar Litinin a nan Yame. Ma'udin rahoton musamman kenan na yau za ku ji babban sakatarin kungiyar Islamiyya Fauziya a cikin bayani. Tomadala masu sauraro barkamu da warhaka gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku da labarun maraicen yau. Fiye da miliyon saba'in wannan shine adadin da aka bada wato na 'yan gudun hijira da aka ƙididdige bana a cikin duniya kuma su dubu ɗari ke zamne ƙasar Nijar lissahin adadin da wakiliyar kwamitin koli mai kula da batun 'yan gudun hijira da ke girke Nijar ta bayyana kenan a yau da sahen nan albarkacin zagayowar ranar da aka keɓewa 'yan gudun hijira a faɗin duniya baki ɗaya. Alessandra Morelli ya sa ƙaimi ga kalamu kamar na zumunci da jinƙai zuwa ga 'yan gudun hijira yau da sahe a sansanin Hamdallahi kusa ga Yame ga fasar bayanin nasa. Ranar 'yan gudun hijira ta duniya yana ba mu daman canza yawo bisa jin kai da kuma tunawa da 'yan uwanmu waɗanda dalilin muzgunawa da tashin hankali da ta'addanki suka baro gidajensu madogara ta yau da kullum. Yau akwai fiye da miliyan saba'in na 'yan gudun hijira maza da mata da yara da suka gudo saboda muzgunawa da tashi-tashin hankula. Akwai mutane fiye da dubu ɗari hudu a Nijar. Ƙasar Nijar a tarihinta ta kasance mai jin kai wadda duka da matsalolin tsaro da akwai. Bai sa ta ja baya ba. N'abandonne pas cette valeur qui le caractérise. Alexandra Morili kenan wakiliyar wato ACR da ke Niger. Gabanin zagayowar ranar da aka keɓewa 'yan gudun hijira a faɗin duniya baki ɗaya wadda aka sallace a yau ɗinnan kowace rana 20 ga watan Juni masu tambayar samun izinin mafuta mafuka na Agades kimanin su sun ba da gudunmuwar jini ranar Talata da Laraba a can cibiyar tanadin katifin jini ta yankin Agades. Bari mu saurari abin da suka faɗa wa wakilinmu Musa Mamman. Ni mai tambayar izinin samun mafaka ne domin ceton rayuwar mutane da suke da matsalar rashin jini saboda akwai marasa lafiya da suke da karancin jini a nan asibiti. Don haka ne na zo ba da jini na domin kawo tallafi na. Abin da ya shafi agadis ina godiya ga al'ummarta saboda muna fahimtar juna da su ba matsala. Taimakon jini kamar sadaka ne ban da shakku akan haka. Gobe ni ma ina iya kasancewa ban da lafiya wanne zai taimaka min da da jini. Na yanke shawarar ba da jini na ne saboda na san mahimmancin haka. Akwai lokacin da mamata da wani ɗan gidanmu suka fuskanci na matsala na rashin jini. Sai da na ba da jini na saboda ana son yi musu tiyata. Kenan na san mahimmancin ba da jini kuma na san ba da jini yana da mahimmanci ga mai bukata. Jiya ne aka kammala babban taro bisa ga batun ilmantar da 'yan mata da baiwa mata horo wanda kungiyar kasa da kasa na masu amfani da yaran Faransan TOEF ta shirya a birnin injamina kasar Chadi. Bayan tattaunawa ta kwana biyu mahalarta taron sun yi kira ga kasashe da gwamnati mamba na OEF da su kara ba da ƙoƙari ga batun ilmantar da 'yan mata da baiwa mata horo. Rahilatu Sumana ta aiko mana rahoto daga shawarin da suka yi. Asumana Shina wani shawari aka fitar a kai? An fito da manyan hanyoyi guda uku a sakamakon wannan muhawara da aka shirya domin warware matsalar da ke akwai a lamarin ilimin ya mata da horon mata a yankin da ake amfani da yaren Faransanci. Kungiyar OEF da wakilan kasashe masu amfani da yaren Faransancin a muhawarar sun ba da shawarar a kafa hulɗa tsakanin kasashe a game da bayanan ƙididdiga kan jinsi da tarbiyya sannan a samar da wani tsari na bibiyar ci gaban da ake samu kan tarbiyyar ya mata da kuma horar da mata. Har ila yau a ƙarfafa horo na ainihi da kuma na kan aiki ga malaman makaranta makaranta da jami'ai masu kula da ayyuka saboda a samar da ka'idar daidaito wajen tarbiyya. Mahalarta taron sun kuma ba da shawarar a ba da damar rubuta ɗiya mata a makarantun koyon sana'a musamman a fannonin da aka fi samun ayyukan yi. A ƙarshe sun buƙaci a kafa wata kafar yanar gizo domin ƙarfafa hulɗar aiki tsakanin ƙungiyar Francophonie, ƙasashen mambobinta, gwamnatoci da kuma ƙungiyoyin fararen hula domin a cewar sakatariyar ƙungiyar Francophonie Louise Mushikiwabo ma'anar Francophonie ta danganta ne da musanyar fasahohi. A gaida Asumana Shina. Kawo gyaran fuska ga yadda ake tunkara batun tsaro a yankin Sahel domin cimma mafita mai ɗorewa shine ma'anar canja wato dubarun fusa'o'i da aka gudanar wanga satin a nan yame tsakanin 'yan majalisar kasashen g Sahel Hamasa ɗan majalisa kuma shugaban kwamitin batun tsaro na majalisar dokokin ƙasar Nijar Yama Asumana Shina ƙarin bayani ga fasar. Muna zagaye da misalai na ƙasashe daban-daban da suke ba mu damar sake sabon salo na duba lamarin tsaro a cikin tsarin Jason Sahel domin mu tafi bisa turba ɗaya tare da kawo hubasa na tunani da kuma cuɗayya ƙwarewa. A ƙarshen wannan babban zaman taro za mu samar da waɗansu abubuwa na buƙatoci da za mu baiwa ƙasar nan ta tashi tsaye da kanta akan barazanar 'yan ta'adda da suke yi. mu cimma matsaya domin samar da mafita ta bai ɗaya ta dindindin. Wasu mutane da ake zaton 'yan Boko Haram ne a jiya da yamma sun kashe mutum biyu kuma suka yawon gaba da wasu biyun haka ya afku ne a garin War cikin wato gundumar Boso a faɗar wata majiyar garin da ta kyankyasa ma wakilinmu. A cikin wata sanarwa da aka wallafa ranar Laraba harabar jakadancin ƙasar Amurka da ke Nijar ta yi Allah wadai da hararen da 'yan ta'adda ke yi a Difa da tilabiri, a kazalika da hararen da aka kawa ƙungiyoyin kai agaji kamar kwamitin ƙasa da ƙasa na jinƙai da kuma wato Medicine Sans Frontier harabar jakadancin wato ta yi kuma tir da Allah wadai a kan wato tattakin da aka yi na kacancanawa da kuma haddasa gobara ga majami'o'in mara. Maraɗi ranakun 15 da 16 ga watan Juni. Harin da aka yi a ranar Litinin cikin garuruwa biyu na tsakiyar ƙasar Mali ya haddasa mutuwar mutum 41 haka sakamakon da Majalisar Ɗinkin Duniya ta zayyana da kamfanin dilancin labarun Faransa AFP ya samu a ranar Laraba a Burkina Faso ƙasar makwarciya mutum goma sha bakwai aka kashe daren talata zuwa sahiyar Laraba a yayin wani hari da 'yan ta'addan jihadi suka kai a garin Bele hede wani ɗan gari da ke ƙarƙashin hukumar sum haka ministan tsaro na burkina faso sharif c ya bayyana wanda kuma kamfanin dilancin labaru afe ya ƙara nanatawa. mahukuntan gundumar bankilare jihar tilaberi sun fi sa'antar da wani rangadi na wayar da kan matasan garuruwan takuru z a marzige Fatakole da kuma Bankilaran a cikin wanga satin fadakarwa ce bisa ga dubarun sadarwa a ƙarƙashin tallafin babbar hukumar ƙarfafa zaman lafiya da ƙungiyar ƙasar Faransa ga batun ci gaba. Wakilinmu Yusuf Ilewat ya aiko mana bayani barmini bakwai shugaban wato gundumar Bankilare mu saurara. Idan aka ce sadarwa ya dace ka san abin da za ka sadarwa saboda a cikin sadarwa ne ake iya rura wutar rikici a cikin ƙasa kuma ta hanyar sadarwa ne ake samun zaman lafiya. Abu na biyu shine rawar da kowane ya kamata ya taka kamar matasa, mata da mai gari da wakilin al'umma, firefe magajin gari. Sannan tare da matasa za mu kusanto su na gudunmawar da ya kamata su kawo tsakaninsu da jami'an tsaro da al'umma fararen al'umma guda ce 'ya'yanmu ne 'yan uwanmu ne bisa wannan dalili ne ta hanyar wannan taron haɗuwa za mu haɗa hulɗa tsakanin shaman tsaro da al'umma fararen hula da zarar wani abu ya faru ana buƙatar fararen hula kada su je wajen 'yan ta'adda su yi ƙoƙarin ba da labari ga jama'an tsaro da wuri wanda ta haka suna iya ceto da yawan rayukan jama'a. A jihar Difa ruwa sun malalo sosai cikin tafkin Komadugu Yobe wanda ya tumbasa sosai abinda ya faranta ran al'ummomin shimfiɗar tafkin domin ko wannan ruwan na bada damar gudanar da kamun kihi da kuma noman lambu. Wakilinmu Lawan Bukar ya aiko muna rahoto Asmanu Shina Mutari Muhammadu ɗauke da fasara. a ruwan gulbin dugu da al'ummar jihar Difa ta sarin isowarsu a farkon wannan wata. Gulbin da ya cika da ruwa makil a ranar Talata da ta gabata. Gulbin da ke tasowa daga makwabciyar ƙasa Najeriya ya raba ƙasashen biyu na tsawon kilomitoci hamsin inda daga ƙarshe yake haɗewa da tafkin Chadi. Misali a bara an samu ton dubu da biyar na shinkafa a hilaye guda uku na yankin karamar hukumar Difa a cewar Alhaji Sabiu Ibrahim daraktan kamfanin Onaha na jihar. Tare da zuwan ruwan kuma-dugu abun farin farin ciki ne ga manoma duka da yanayin da ke wakana a cikin jihar difa bai hana noman kayan gona ga baki ɗaya ba a shekarar da ta huce ekokin da ke cikin birnin difa mun samu ton dubu da dari biyar na shinkafa eh, gulbin komadugu bai dai shine tushen arzikin difa ya zo ne a daidai lokacin da kowa ke jiransa in shi ibrahim shatima manomi kuma mamba a kungiyar manoma na yankin idan ruwan komadugu suka zo suna yin watanni shida kafin su janye a cikin waɗannan watanni shida muna noma kamar noman shinkafa da tattasai a gaskiya ruwan komadugu sun zo lokacin da kowa yake bukata saboda bai daɗe ba da aka ɗage dokar hana kamun kifi da noman tattasai Al'ummar jihar ta Difade na cin moriyar wannan gulbi tsawon watanni shida kafin ya fake Ku sani kuma da sanin wato koma dugu ɗin wato wannan gulbi shine ke shaidar iyakar tsakanin Nijar da Najeriya tsawon kilomita ɗari Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A filin ye tare da rediyo muryar talaka. a kan lamba biyar da biyar gajeren zango. Studio Kalangu. Labarun da rahotannin na zo muku ne daga nan studio Kalangu birnin Yame yanzu kuma ga rahoton na musamman. Doka bisa gudanar da bautawa addini a ƙasar niger an amince da ita tunasarwa ce a ranar 17 ga watan Juni 2019 Majalisar Dokoki ta ƙasar niger ta yi na'am da ita kuri'a 125 suka amince 32 suka yi watsi da ita biyu suka gujewa zaben Musa Hassan ya firanta da babban sakataren ƙungiyar Islamiyya Fauziya Mustapha Ahmadu ga zubin firar tasu. Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar ta amince da doka kan 'yancin gudanar da harkokin addini a ƙasar da gagarumin rinshaye duk da zanga-zangar nuna kyan amincewa da dokar da aka fuskanta. Sakatare janar na ƙungiyar Musulmi ta Foziya ya ce an tuntuɓi dukkan ɓangarorin addinai na Nijar wajen tsara ta. Wannan luwakin tun tana jaririyarta aka shawarci kungiyoyin addinin musulunci ta hanyar kungiyoyin su mayya wanda cikin su ne suke aka ce musu to ga wanga abun ba a tabbatar da shi ba ma kan proje abun proje ne kamar jariri ne abun ga yadda muke ganin abu ku ya kuka gani aska ta yi daidai da abin da Allah ya ce ta yi daidai da abin da annabi ya ce aka ba mu lokaci muka kawo dukkan association association 105 a duk kasar ga kuma duka yawancin su kowane yana da inda yake kahe cikin maye-mayen kungiyoyi ana son a gyara abin nan tun bai zama wani problem ba a san wane ne liman ke wanga masallacin mine ne ke hudi a san wanga masallacin shin inda aka yi shi ya dace ko ko ana yi masallaci ga ɗaya nan ga ɗaya nan wannan ne wai kin take kiyaye da shi muka diba muka ce musu a wanga abun a hudda shi wanga abun a hudda shi da da hware duka addinai aka sa muka ce a mu in sun hudda sun yi abun rarrabe haka ko suka yi aka rarraba abu mu nan sun gan mu ga abin da muka ce mun hudda wanga artikul mun gyara wanga mun hudda wanga artikul mun ba su muka ba su suka tafi suka diba suka yi wannan abun suka maido suka ce to ku diba yanzu ya ne muka ce eh abu yaya amma akwai su artikul ya kamata suna son ɗan gyara kaɗan kamar artikul wanda ya shahi makarantun ƙur'ani da aka ce za su zamantowa ƙasan hukuncin ministan na cikin gida muka ce a ku bar shi can da education inda yake ita wa galuwa tana tsaye da kamar yadda ya kamata a yi addini ga yadda ya kamata a yi sai kana da authorization za ka masallaci ba ka masallaci metir uku hudu tsakanin shi da wani masallaci in akwai wani masallaci wani wuri to wannan sai dai ka kai shi wani wuri ka yi shi tunda ba dole sai kofar gidanka ba kuma liman sai ya yi karatun limanci ya san ko ne limanci in ka yi wannan darajanta ta addinin ma ne ka yi kama an kai karatun liman menene al-liman menene hukuncin liman me ka darajanta addinin ka girmama shi me in kana ta yin abin cikin hata wanda suka sani suna suna sauran ka ba daidai ba kake abu. ka kara addini ko ka rage shi waga doka zaman haka ne ta zo mu mutane ne muna muna kallon su tun da bisan muna za a buga ta ko to in saka wuta bisa hanya ko ma za mu ce musu kai mu ho abin da muka yi da kucin hari kan aiwa garuwa ba haka bane ba wanda ya ce baka magana abun da ya sauka kenan mu huta lafiya